Ku danna subscribe da alaman ƙwararra domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Yanzu yanzu Hamza Al-Mustapha ya wato ainihin tura asirin badakalar zargin wato ainihin Sani Abacha tsohon shugaban ƙasar Najeriya. A hirin da aka yi da shi da wato ainihin shafin RFI Hausa game da jawabin abin da ya shafi ƙazafe ko kuma tuhuma da ake masana Abacha na wawure kudin ƙasar wajen zuwa ya je ɓoye a ƙasashen waje. Idan ‘yan uwa ba su manta ba yana daga cikin zarge-zargen da aka daɗe ana ma wato tsohon shugaban ƙasar ya Sani Abacha game da cewa lalle Sani Abacha yana daga cikin waɗanda suka wawure kudaden ƙasar suka kai ƙasashen waje. Amma a yayin da mutane sun yi zaton haka a baya daga baya kuma gaskiya ta fara bayyana kan cewa lalle sharri ne aka masa domin a wannan lokacin ya dakile wato ainihin dukkan masu cin amanan ƙasa da kuma turawan mulkin mallaka wajen gwanin surguza ƙasar kasar tamu musamman arewacin Najeriya. Wasu mutane suna ganin cewa an haɗa baki da da wasu 'yan kudancin Najeriya domin ganin an ci gaba da cima 'yan arewa fuska ta fuskan danganta wato ainihin fadakala na cin mutunci da kuma wato ainihin kazafi da ƙage kan abin da ya shafi wato ainihin amanar ƙasa. Sai dai mutane da dama Daga baya ne suka fara fahimtar hakan, yayin da Alhamanjo Hamza Almustapha ya fito da wasu sabbin bayanai wanda a kai tsaye za mu haɗa ku da wannan jawabi da hiran da ake da shi a wannan gidan jarida. Mutane da dama suna wato ainihin addu'a mummuna zuwa ga tsofaffin shugaban ƙasan, tsohon shugaban ƙasan Sani Abacha, sa zargin da ake masa cewa ya ware kasan ƙasan ya je ya kai ƙasan waje, wanda har kullum ana tatsuniyar cewa za a dawo da kuɗin har yanzu ba a dawo da shi ba mutane da dama suna cewa lallai shugabannin da aka yi a baya galibin su masu kishin ƙasar ne kuma ake haɗa baki da wasu ɓata gari domin ganin an ga bayan ba ta ɓata lokaci ba zan so mu baku da wato ainihin murya wato manjo hamza al-mustapha domin jin hakikanin jawabin daga bakinsa kamar yadda hausa suke cewa kiɗa a bakin mai shi ya fi wato ainihin waka a bakin mai shi ya fi daɗi. A kai tsaye za ku ji bayanin nasa kamar yadda wato jaridan RFI Hausa suka yi jawabi a yau. Manjo Hamza Almustapha mai ritaya, da farko ya kaji da wannan rahoto da ya wanke tsohon shugaban ƙasa marigayi janar Sani Abacha. Wato, na ɗaya godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Na biyu kuma shine gaskiya bayan da za a yi dai komun daren daɗewa gaskiya tana fita. Masu ƙarya ne kullum su canja su canja su canja. Shi yasa inda maganar kanta ma ba haka take ba insha Allah ba za ka ji mu mun sa baki a kai ba. Amma duk abin da ya faru mu mun sani. shi da suke masa ƙage da sharri yau baya nan baya duniya tare da mu to ya za a yi ka yi wa wanda ya rasu karya. wanda duk ya rasu baya nan kai mashi ƙarya tsakaninka da Allah ne kuma babban magana ce saboda shi wanda ake masa ƙagen fa sai in har shi ya yabe maka To shi yasa mu komin zafi, komin azaba, komin wani shigantakar waɗannan da suka sa ake ta masa sharri da 'yan jarutun kudu nan. Mu ba mu a ta tsanan mu dai akan gaskiyar amma wata rana Allah zai kawo nuna gaskiyar. Shi yasa ka gaba mu taɓa shakkan faɗan gaskiyar ba fi sabilillah. Amma alhamdulillah da yake masu binkicen da kansu sun yi binkicen sun gane kuma sun gaya duniya su da kansu sai godiya ga Allah alhamdulillah. A matsayinka na tsohon babban dogarin sa, kamar mai ka sani dangane da waɗannan makudan kuɗaɗe da aka ajiye a bankunan ƙasashen waje. Kuɗin da ya ajiye a waje ƙasashen da suka so su cire shi daga mulki su ne suka sa Najeriya menene sancin takunkumi. Takunkumin da aka sa ne ake so kada mutanen ƙasa su ta gayyara. Dalilin hikimar yin amfani da manya 'yan Najeriya sanannu su ajiye wannan kuɗin a cikin yarjejeniya cewa idan takunkumin ya yi ƙarfi ya fara azabtar da talaka to sai amfani da kuɗin ana shigo da kaya daga waje saboda komai dai ya ta tafiya daidai dan taimakon shi talaka dalilin fa kenan ma'ana ba ma da sunan abacha aka yi ajiyar ba kenan ai in an sa sunan shi ne to mutanen ƙasan wajen da suke shirya mugunta sai su kwace kuɗin ko kuma su yi mishi sharrin ma da yafi wanda muka gani to haka ake duk kasar da aka sa mata takunkumi misali libya a lokacin da shi marigayi ya hau mulki shekarar libya sha ɗaya lokacin da shi ya hau mulki tana wahala da takunkumi amma ga duk da haka an kaje libya za ka ga kaya yana da arha fiye da ƙasar turai ma to irin hikimomin da shi gaddafi ya yi ne sai ma muka koya ni kuma ni wannan dinnan ni dai aka aika libya kuma ni ne magana da shi wancan shugaban kuma suka gaya mana yadda suka nasu sirrin irin wannan sirrin ne aka zo a kan taimaki talaka kuma amma ka ga mahasana yadda suka juya da shi cikin karya abin kunya amma alhamdulillah gaskiya ta fita. Kowa ya san yadda aka yi watsi da iyalan marigayi Sani Abacha a Najeriya ba a dasawa da su a fannoni da dama da kuma karramawa irin na tsoffin shugabannin ƙasa a daidai wannan lokaci da ake samun rarrabuwar kawuna. Yanzu wani gira kake wa gwamnati? kawai a tsaya a kan turbar gaskiya da adalci ga kowane mutum a yi wa kowa gaskiya a yi wa kowa adalci yanda Allah ya ce yanda kuma dokokin Najeriya da kansu suka ce kawai haka nake so da wanda ake so da wanda ba a so a yi wa kowa adalci inda adalci komai zai tafi daidai amma inda son kai babu adalci to lalle akwai matsala ko a yanzu ko a gaba dama rashin adalci ga mutane shi yake haifa fitina fitina kuma kala kala amma a kullum bani adam a makaranta yake kana ganin abu sabo kana ganin makirce makirce kala kala kana ƙara koya To fata na a yanzu shine cewa ka duba tsawon lokacin da aka ɗauka wannan mutum bai duniya da shi da iyalansa ana yakan su tamkar su makiyan Najeriya ne bayan kuma aiki ya yi wa ƙasar nan tukuru mutumin nan da ya hau mulki fa ba komai a ƙasar ba komai fa amma aka yi ta yin yadda aka yi aka zo aka rike Najeriya na haka aka yi ta wa mutane ayyuka da adalci ba a asabar ba lahadi ba hutu ba ranar hutu mu duk aiki muke amma alhamdulillah ka san Allah in ya tashi da gaskiya Allah Allah ne Allah shi yana wa kowa adalci domin ma haka muke fata a yi wa dukkan mutane da ake mulka kawai namu roƙon kenan. Wannan shi ne ƙarshen jawabin Manjo Hamza Al-Mustapha dangane da wanke shi wato ainihin tsohon shugaban ƙasan Abacha. A yanzu dai kowa ya gane cewa gaskiya ta bayyana dangane da abin da ya shafi zarge-zarge da ake mashi wato tsohon shugaban ƙasar Sani Abacha. da dama an sama 'yan Najeriya musamman 'yan arewa kiyayyen shugabanninsu da suka mato ainihin yima kasan bauta wajen ganin kasan ta tsira da mutuncinta. Bayan 'yan Najeriya take samun maƙiya wato daga cikin bangarori ba musamman ma akan abubuwa da ya shafi ci gaban kasan da tsaron kasan da kuma arzikin kasan. Kowa ya fahimci cewa Najeriya tana da tarin maƙiya cikin gida da kuma waje. Hausawa sukan ce da ɗan gari akan ci gari. yana daga cikin matsalolin da ƙasar mai ke fama da shi shine ana amfani da wasu bara gurbin cikinmu wanda suke cikin gida Najeriya wajen rusa ƙasar tamu. Shin ko kuna ganin cewa ya kamata kasa ya ci gaba da tafiya a wannan turba? Domin kuwa tun yaushe ake yawan faɗin cewa za a ba matasa guri domin su masu dama, amma abin ya ci tura. Kullum ana cewa yara manyan gobe, amma lamarin da kullum manyan da jiya su ne ke ƙara juya lamarin wato ainihin ƙasan a yau. so da dama galibi mutumin mai gaskiya ba ya yi lastin a cikin shugabancin najeriya duk wanda ya yunkura zai gyara sai ga an haɗa masa sharri da kuma tuhume-tuhume kala-kala wanda zai sa gwiwan ya karye musamman matsalolin da suka yi ta afkawa a wannan ƙasa tamu malamai da kuma sauran sarakuna galibinsu sun ja baki sun yi shiru dangane matsalolin da suka addaba al'umma duk da kasancewar akwai malaman da suna kokarin iya bakin kokarinsu da wasu sarakuna sai dai lamarin kasan ba wato ainihin gaba wato lamarin kasan matsalolin kasan ba baya yake ba wato gaba yake yi musamman matsalolin da ya ta'afi ta'addanci da kuma abin da ya shafi matsalan tsaro da kuma matsaloli na wato ainihin yakan talauci da kuma matsala ta wato ainihin wato yunwa mutane da dama dai suna ganin sun ɗeba tsammani dangane da gyaruwar ƙasar saboda yadda ƙasar da yadda ake da kwanciyar hankali da ci gaba da kuma samun wato ainihin na kashewa na abin da ya shafi kuɗin shiga galibi yanzu abubuwa sun ja baya kusan samun mutumin da yake iya ci sau uku a rana yana da wahala saboda a yaushe shugabannin waɗanda suke jagorantar al'umma sun wato ainihin kware wajen cin amana da kuma garya wanda ya sa al'umma suka ɗauke tsammani dangane da ganin cewa babu wani jin kai da za su iya samu in a wajen gwamnati ne Mutane suna ganin cewa ire-iren su Sani Abacha da sauransu su ne mutanen da suka tsaya suka ma Najeriya bauta haikan amma kuma ba bari sun kai ga wato ainihin nasara ba aka kawar da su. Har yanzu kasar a haka take domin kuwa don mutumin da ke yunkurin ganin yana nema ya ga ya kawo yara a kasan ko dai a kawar da shi ko kuma a canza masa ra'ayi. Shi yasa da dama mutane idan sun samu kansu a wannan matsayi suke ganin cewa ya kamata kawai su wawarin nasu su kara gaba saboda idan ka ce za ka tsaya gyara to karshe za ka rasa rayuwarka. galibinmu sun mun cire rai dangane da abin da ya shafi gyaruwan ƙasan tamu shi yasa galibinmu burinmu shine ya za a yi mu ma a buɗa mana kofar da za mu sata a yi kashe maraba ƙasar dai sai dai addu'a malamai da dama sun yi kira a yau juma'a cewa a dage da addu'a domin Allah ya kawo mafita a wannan ƙasa tamu Allah ya tsare da alaman karaura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci